tun dai bayan da ya kashe shugaban jagoran 'yan gwagwarmayan falastina wato hamas hamas ta ɗauki kwakwaran matakai domin gujewa hasarar da suke samu na manyan jagororinsu da suke jagorantar kungiyar tun bayan kashe ya haya sinawar hamas ta ce za ta daina bayyana sunayen sabbin shugabanninta sabbin dai shugabannin hamas din ya kama daga marwan isa da kuma khalid mishal da kuma mahmud zahar da kuma Yahaya Sinwar sai kuma Ismail Haniya sai Muhammad Dave. Wani jami'in Hamas ya gaya wa BBC cewa "Wataƙila ƙungiyar ta rika boye sunayen sabbin shugabanninta saboda dalilai na tsaro. A shekara ta 2003 ƙungiyar ta yi hakan bayan kisan gillar da aka yi wa ɗaya daga cikin tsoffin shugabannin nata Sheikh Ahmad Yasin wanda Isra'ila ta kashe shi. wanda shi kuma ya gaji dafta abdulaziz rantisi. sannan kungiyar ta tsara zaben sabon shugabanta a watan maris na shekara mai zuwa amma dai kafin nan sun tsara cewa kwamitoci ne guda biyar ne za su rika gudanar da ita kwamitin zai kunshi khalid alhayya da khalid misal da kuma wato ainihin zahir jibrin da muhammad darwish shugaban majalisar magabata ta shura wanda na mutum biyar wanda ba a bayyana shi ba jami'in ya nuna cewa khalid alhayya shi ya karbi yawancin ɗawainiyar siyasa da kuma harkokin waje a gefe guda kuma dr muttalib gidado ya yi karin jawabi dangane da yadda isra'ila ta yi nasarar kashe shugaban 'yan gwagwarmayan falastinawa haya sinwar ya bayyana hakan a matsayin jarumta ga yahya sinwar da kuma ɗaukaka gare shi wanda ya kamata da musulmi ya samu Kasar ƙasar da ake jihadi ake ɗaukaka musulunci ba wani abin da ya fi shi domin nan jihadi ne na Allah ba fitina ba yanzu kamar a Falasɗin yanzu aka ga jihadi ne ƙasar su ce musuluncin su ce alƙiblar su ce an kwace musu gonakansu an kwace musu garurukansu an kwace musu muƙaddasa tsarkakan nasu an ɗan ɗaure su an hana su fitina fita an kori mutane da yawa ana hanga musu amma wasu suka zauna duk bala'in nan da ake suka tsaya a nan za ka san cewa a cikin muminai har yanzu fihi rijalun akwai mazaje da suke yin aiki ko ba abin da ake nasara ce su waɗanda ba musulmi ba da musulmin da aka wanke musu kwakwalwa wa'anda boko da yahudanci ya tasiri a zuciyarsu gani suke aidi irin waɗannan wani gani yake ma yan palestine dinan don me ba su sallama ba ai ba irin ka ba ne ba Allah ya san su waye ya ajiye su a wajen shi yasa bai ajiye ka a wajen bai ajiye mu a nan ta abin da ba a yi musu ba amma ka duba a kashewa mutum a ilarsa gabaki ɗaya. hamili ɗinsa gabaki ɗaya, sai shi ɗaya amma yana kabbara kuma shi ma yana fita duk wanda za su kashe su kashe yanzu sun kashe ya hayar sinwar kwana hudu biyar da ya wuce yanzu ga shi duniya ta ɗauka wannan kaɗai ya isa falala mutumin da kai shekara 61 a duniya to kuma dama ai rayuwar ta zo ƙarshe 61 yake kuma a cikin 61 din nan shekara 23 a kurkuku ce an haife shi dama a camp na refugees na laji'in refugees camp aka haife shi yana ɗan shekara 23 aka kama shi aka ɗaure sadda ya shekara 23 yana ɗan shekara 26 kai sadda ya shekara 23 a kurkuku ashirin da uku ya ɗebe tsammani amma yanzu wasiyar da ya rubuta kai har lokacin ba abin da ya girgiza shi yana jiran ya samu chess bayan kuma a yanke mishi mutuwa ya fito kuma kuma ya zama ka'id na hamas kuma duk propaganda da turawan yamma za su yi akan shi sun yamma yanzu ku duba ku ga yadda an amerika da turai da rusiya yadda china na ga videos clip-clip na turawan yamma da china da menene wanda suke magana a sinuwa ya fi miliyoyi suna nan yanzu kawai magana su ake a duniya saboda ƙarerayar da aka shirya a kan shi Netanyahu ya fito kirikiri ya ce yana can dalilin da muka kasa kashe ya Yahaya Sinwar yana can a tunnels yana cikin wannan ramukan a ƙasa a tunnels ɗin na yake cike ya ɓoɓɓoye kansa ya fito ya ce yana nan ya zagaye da kashi da hotogis din nan wannan duk waɗannan ribatuntun yakin ya zagaye kansa da su shi yasa ba mu kashe shi ba ya fito ma yanzu aka ce ai shi ya anshi kuɗi ma ya silale ta misira an kai shi qatar yana funduk yana five star hotel a zaune da daloli da kuɗi kukuna kuna nan kuna ta kashe kanku aka kai ta yaɗa amma me ya faru su da kansu suka faɗa a duniya inda suka same shi a filin daga sun ce sun haɗu da wasu mutane uku da aka yi kusan 24 hours ana gwabza da su da kayan sojoji sun rufe kansa haka sa ake gani mutum uku sun kashe biyu ɗaya suka bi shi ya fita da gudu aka samu drone tana ɗaukar hotonsa har ya shiga wani gida ya tsaya ya ɗauki bindigarsa ya ɗaure nan inda kartashi ya harbe shi gashi nan ya ɗaure da tsumma ya ɗaure kafarsa da yake rauni yana shirin fitowa drone ya zo drone din da aka tura ɗaukar da sanda a hannunsa yana kaiwa drone din sannan kuka harbe shi duk ba ku san waye ba tada kuka harbe shi aka zo aka ga shi suka yanki dan yatsar sanan suka tafi da ita suka auna su ga waye sai suka ga yahaya sinwar ne kuma suka faɗa duniya yahaya sinwar ne mun kashe shi wannan fa shine shugaba yanzu kana bin wannan shugabannin ina zaka koma baya shugaban da ba yana filin daka khattin nar yana layin wuta yake da shi ake gabza gaba da gaba alhali duk abin da yake so a duniya da ya so za a yi mar amma an nemi ya taho ya zo misira a bashi mafaka ya zo turkiya ya zo qatar an nemi duk inda yake so a duniya ya zo a saukar da shi da iyalansa amma yana nan gaza din duk wannan shekara ɗayan da aka yi sai yanzu ma abubuwa suke fitowa duk yakin da ake da sinafas ɗin da suke kashe isra'il da abun nan duk ma yanzu ake ɗauko hotunansa ashe shi ne kuma tsohon ɗan shekara 61 kuma dama ita a lokacin da suka ce su a duniya ba wanda suke so su kashe sai shi ya fito ya magagada ce ni kisa na menene damun wal mautu fi sabilillahi asma amanina mutuwa domin Allah shine kullum muke faɗa kokolwa abin da muke nema in kun kashe ni kun kashe me daman ai yace kullun duk mutum kowane mutum da ka gani a duniya inda hu a kwana biyu gare shi yawmun kuddira lahu akwai ranar da aka kaddara ma akwai ranar da ba a kaddara ma ba ranar da ba a kaddara ma mutuwa ba duk bala'i sai ka wuce ta ranar da aka kaddara ma duk abin da kake sai ka tafi kowa haka yake to yanzu kaga wannan sai yanzu kuma ya zama wani hero a duniya duk inda ka duba shi ake magana kasashen larabawa arna kafirai sai postin suke makaryatan banza kun ce mana yana can ya kare kansa da waɗanda aka kama kun ce mana yana tunnels can a ɓaɓɓoyi kun ce mana yana ƙasashen duniya ya bar mutanen shi ashe shi yana kattin na yana wannan layin na wuta kuma shi ne shugaba ba abinda ba abinda su kansu 'yan hamas ɗin sun yi sun yi manyansu a waje a zo a zauna a yi menene yana cewa a'a mutanen nan mun gama mu mufawadat mun kyale ku yana cewa duk wani tattauna da za a yi mun kyale ku duk wani diflomasiya da siyasiya da za a yi an gama ku kyale mu kawai tunda an yi me ba a yi ba kan david madrid 1 madrid 2 kan mene menene ko ina duk an yi ta ɗaya ta biyu ta uku an yi ittifaƙiyya zaman sulhu an tsara abubuwa ya fi goma duk abin da aka karrara isra'ila batta yi falastin ne suke yi ya ce shi kenan mai tabin ko haka kun gama da ƙasanmu kullum sai dai aje a jamu mu fawadan an zo za a tattauna dialogue mu je dialogue din a yi kararat tun daga na 1940 to date an je oslo so biyu an je madrid so biyu an je sharma so biyu an je ina ne an je beijing an je kan david an duk mun zagaye duniya amma ba abu ɗaya ban ɗaya na abin da ake isra'ila ba ta taɓa cikawa ba mu muke cikawa kullum tana zulan ne kasashen musulmi suke ya ce yanzu is yanzu ba wani muhadasat ba wani tattaunawa kaga waɗannan shine dan adam da yake da manufa dan adam da ya san menene darajar gobe kiyama su kaga a ƙasar su shine kuma sun tsaya an kashe shi amma bai mutu ba ya zama ramzi yanzu na al'umma kuma damar ranar mutuwar sa kuma ka shekarar 61 maza Allah sallallahu alaihi wasallam ma da aka aiko shi da addinin gabaki ɗaya shekararsa 60 shikenan gina wannan umur din wani ma ya zo ya aika ka lahira ya taimake ka kuma manufar manufarka wani bai san manufa ne shine bayan ya shekara 60 yake ci gaba kuma da kazanta da fandan-fandan da tara dukiya ka shekara 60 ne za ka yi a duniya ko gwamnan aka baka kamata ka ce baka so wani dan majalisar jiha ko tarayya ko wani shugaban kasa inda ka shekara 60 wallahi kamata ka ce baka so a kyale ka kai ta zikirinka aka koma ga Allah me kuma za ka yi after 60 years ne za ka zo kai ka gama duk wani bishin da za ka yi ya kamata a ce ka gama da duniya yanzu ka fara bayi bayi ka sallame ta kafin ta sallame ka da hayaniya da za ka yi shekara ashirin talatin arba'in hamsin shi kenan ka yi ta bindin bindin ɗinka da ka kai sittin to duk wata ciwa-ciwa cire kanka duk wani ƙulla-ƙulla tsaye kanka ka saki ka zama tsohon biri ka fi kowa barna bayan ka shekara ran to duk wani shugaban jam'iyya kai ne shugaban elders kai ne shugaban delegate kai ne duk wani waki duk wani taki da aka kawo a local government kai za da kai za a hada a cinye duk wani taimako na gwamnati kai za a cinye kuma ka shekara 60 ai ba kai wa kanka adalci ba me kuma za ka ƙari da shi ya kamata ku kirawo matasa ku ba su waɗannan abubuwan sai ta fandan fandan su. so da rayuwar sittuna hau saba'un amara ummati manzala ce shekarun al'umma na sittin ce ko saba'in naka malamai suka ce ba su fi 10% ba suke haura saba'in a cikin al'umma manzala sallahu alaihi wasallam sauran duk mutuwa suke shi lokacin da ka kawo wannan gabar to you have to be very careful na cewa to yanzu bari in fara sallamar duniya to shi ya kai shekara 60 haka muna fata Allah madaukakin sarki ya karbi shahadarsa ubangiji madaukakin sarki ya ba su nasara Allah ya taimake su Allah ya kawo musu ɗauki, Allah ya karya Isra'ila da 'yan kan zaginta Allah ya karya Isra'ila da 'yan kan zaginta Allah ka taimake mu a ƙasar nan ta Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimaki shugabanninmu kasa. bayanan dai malamin ya biyo bayan cece kucen da ake ta ne dangane da kungiyar gwagwarmaya ta falasina yayin da wasu ke sufanta su da 'yan ta'adda wasu ma da basu san tarihi ba sun bayyana cewa su ne suka fara tsokalo isra'ila shi yasa wannan fitina ta biyo baya wanda tarihi ya nuna sama da shekara saba'in ana musu danniya da kisan kare dangi a yankin wanda hakan yasa suka fara yunkurin ɗaukan matakin ganin sun kubutar da 'ya'yansu da jikokinsu dangane da mulkin mallakar da isra'ila take a wannan yanki da dama mutane sun goyi bayan 'yan gwagwarmayan falastinawa sai dai wasu sun kunshe tunaninsu waje daya sakamakon son zuciya da rashin sanin asalin yadda abin ya faru wanda yasa suke ganin cewa laifin 'yan falastinawa ya fi na isra'ila ko da kuwa laifin falastinawa ya fi na isra'ilawa isra'ila ai ba mahaukaci a bace tana da hankali kuma ta san me take yi bai kamata wanda bai jo bai gani ba yara ƙanana da kuma mata masu rauni wanda ba sa iya ɗaukan makami wannan abin ya dinga karewa a kansu wanda ya kamata a ce ta dinga nazarin abin da ya kamata ta yi dalilin dai da ya jawo mata bakin jini a duniya kenan wanda hakan ya sa ta rasa magoya baya da dama a duniya kusan dai amurka ne dai suke goyon bayan ta yanzu amurka ma gwamnatin amurka ce amma banda al'umma amurka sakamakon yadda aka fito ana nuna adawa da abin da Netanyahu yake yi wa al'ummar Falastinu. Nuna rashin imani da rashin sani ya kamata da kuma ɗaukan mataki akan wanda bai jiwa bai gani ba da sunan ana yakan wa'inda ake zargi da ta'addanci. Tuni dai Sheik ya bayyana mana cewa wannan al'amari an yi tunanin a wanke kwakwalan mutane ne domin a sa musu wani mugun tunani kan al'ummar Falastinu. sai kuma tarihi ya bayyana cewa su ake zalunta don haka mutane suka yau da fifi domin ganin an ba su haƙƙinsu kuma an kubutar da su daga wannan hali da suke ciki domin ganin cewa an dakatar da ta'addancin da ake musu tsawon lokaci